da aka ba shi shi ne an ba shi part-time member a ma'aikatar alhazai wanda gaskiya tsakani da Allah ga irin siyasar malam da irin gogewan malam da irin jajircewar shi da kuma ainihin irin magoya bayan da waje da aga malam muka ga wannan mukami da aka bashi to tsakani da Allah ko shi wannan mukami ba zai wadatar da shi ga ya taimaka ma kan shi ba bale har ya taimaka ma magoya bayan shi wannan sai muka ga kamar son ruguza siyasar malam ne da kuma tozarci zuwa ga malam na mai da shi ƙaramin ɗan siyasa wanda bai san abin da siyasa ta alaikum jama'a. Sunana Sani Abubakar wanda aka fi sani da suna Sani Sarkin Askin Nasara Burkullu, shugaban ƙungiyar Malam Abul Mustapha Mobilization. Na'am, so a Malam Sani Abubakar ko? Eh. A kai ne shugaban wannan kungiya ta Abul Mustapha Organization. Insha Allah. A kamar ga ku kun kira taron manema labarai kamar menene kuke ɗauke da shi alhamdulillah a to kafin in shigar da saƙona wanda nake son isarwa da farko ina son in yi gaisuwa da jinjina ga mai girma gwamnan jihar zamfara alhaji a dauda lawal domin irin ayyukan da yake yi mana na alkhairi a wannan jiha da kuma jajircewa shi da kafe ƙafarsa da ya yi kan cewa ba zai yadda ya yi sasanci da 'yan ta'adda ba wannan abu mun ji daɗin shi kwarai da gaske kuma muna ƙara goya mai baya kuma muna mai addu'a ɗari bisa ɗari akan wannan a wannan shi ne sannan daga daga saƙon da kake son isar masha Allah saƙon da nake son in isar zuwa ga mai daraja gwamna shine a araban mukaman da aka yi na kwamishinoni da daraktoci da sauran ciyamomi na board board da ake yi da kuma ainihin kwamishinoni da ake yi to alhamdulillahi sai gashi mun tsinci wani labari na cewa an wa mai gidanmu da aka bashi shine an bashi part-time member a ma'aikatar alhazi wanda gaskiya tsakani da Allah ga irin siyasar malam da irin gogewan malam da irin jajircewar shi da kuma ainihin irin magoya bayan da waje da aga malam muka ga wannan mukami da aka bashi to tsakani da Allah ko shi wannan mukami ba zai wadatar da shi ga ya taimaka ma kanshi ba bale har ya taimaka ma magoya bayan shi wannan sai muka ga kamar son ruguza siyasar malam ne da kuma tozarci zuwa ga malam na mai da shi ƙaramin ɗan siyasa wanda bai san abin da siyasa take ciki ba. Um, wato kenan kamar idan na fahimta wannan korafi ne kuke dangane da matsayin da ita gwamnatin jiha ko ce shi gwamnatin jiha a ya bawa shi malam abul mustapha gaskiya muna korafi akan wannan kuma muna kira ga gwamnatin jihar zamfara mai adalci da ta duba muna wannan matsayi da aka ba malam to a idan masu kallo sun ka kalli wannan a tattauna ko kuma wannan sako naku wani zai ce malam abul mustapha ya naɗa tawaga ko ya turo ƙungiyar shi domin ta nuna bai gode ba da matsayin da aka bashi kuma ya mashi kaɗan kamar ku da yawon bakin shi kuke magana kuma dai shi ya turo masha Allah a wannan magana da muke yi da kai a halin yanzu ƙungiyar Malam Abul Mustapha Mobilization tana magana ne da yawunta na matsayinta na ƙungiya ba da yawun malam ba malam bai ma san muna tafiyar da wannan ba saboda haka muna yi ne don ganin irin abin da an kai wa malam to kamar an mai da malam ƙasa kwarai da gaske to kamar tunda ba da yawon shi kuke magana ba ku dai kuka ga cewar abin da aka bashi kamar bai wadatar ba mm-hmm. babu ganin irin abin nan ne da ake kira mai kaya ya daure mai kira na kuka eto eh shi mai kayan nan kamar yadda na gaya maka gogaggen dan siyasa ne ah. domin abu ko da ya dame shi tsakani da Allah ba zai hito ya nuna maka ya dame shi ba hmm. amma mu da an magoya bayansa ai muna ganin dole duk inda mala ya jefa kafa ta mu kuma da ya ɗauke nan za mu azata mu mm. to ba amma bari ya jefa tashi kafa ba bale mu mu azata mu mm. an maishe mu zaune mm. wanda har ya kai ga yanzu yan adawa su ne muna dariya dariya kamar yawa na ganin irin matsayin malam a ce an bashi wannan mukami To kamar shi malam ɗin a lokacin da aka bayyana shi ko aka bayyana mashi wannan matsayi ɗin. Hmm. Shin eh, da kuka yi magana da shi wato watakila ko don taya shi murna eh, ya nuna damuwa a kai ko da ya? To alal hakikanin gaskiya malam bai nuna damuwar shi ba. Na gaya maka jajirtaccen ɗan siyasa ne kuma gogaggen ɗan siyasa ne don haka da wuya ka fahimci abin da za ka yi ma malam wanda haka ka gane cewa rayuwar shi ta ɓaci. Hmm. amma mu gaskiya abin bai mana daɗi ba mu mabiya akan haka na sa muka hito muka yi magana to yanzu kamar me kuke da buƙatar ai yawa abinda an buƙatar mu muna kira ga gwamnatin jiha mai albarka da kuma ainihin mukarrabanta da adiba a canza shawarar nan a taimaka mana adiba matsayin nan da aka ba malam domin tun da aka fara siyasan nan shi mai girma gwamna ya sani duk inda ake tare da malam aiki babu inda ya aza ƙafa ba tare da malam ba sannan malam yana hidda kuɗi ta aljihun shi ya biya muna motoci domin mu goya mishi baya mu je duk inda ake kamfen ko wani ayyukan da za a yi tare da mai girma gwamna don haka muke kira ga ainihin mai girma gwamnan jihar zamfara mai daraja gwamna da ya duba muna wannan matsala a diba matsayin nan da aka ba malam To kamar eh, kafin wannan lokacin kamar akwai wani matsayi da ku kuka yi hasashe ko kuma shi malam ya yi hasashen zai samu a tafiyar? Eh ka san shi komi na Allah ne. Ga irin wannan tunda abu ne wanda yake na cikin a cikin duhu ba an ɗauko an gwada maka ba bai yiwuwa kai ga rayuwarka don irin wannan ma shi ke sa ka ɗan samu wasu damuwa wani lokaci. Mm. A ba mu cewa mun yi hasashen abin da ya kamata a ba malam don abin da dai muka ɗauka alal haƙiƙanin gaskiya in ma za a ba malam tun da ba a bashi famishina ba to yana yiwuwa a bashi ciyaman na wata ma'aikata babba ba irin wannan ba kamar yanzu duk an riga wannan dai a iya cewa ruwa ta sha yanzu kamar idan su samu ne watakila idan aka ji korafinku ana so a canja muku duba da cewa an fahimci eh lalle ya cancanci wani abun na daban ba wannan ba kamar kowace shawara kuke ba gwamnati na matsayin da ya kamata a ce ta a zamanin to gaskiya ka san ita gwamnati faɗi gare ta kuma tana da wurare da dama wanda kusan kila ma mu ga namu tunani tana da inda taka ganin in ta aza malam kila ma za mu ga ya dacewa bisa ga namu tunani don haka ba za mu zaɓa mu malam cewa ga inda ya kamata a aza malam ba amma ita gwamnati ta diba ta yi mu sanin abin da ya kamata a matsayin malam inda ya kamata ta aza mana malam ba nan ba idan ka ce haka uh, wani zai ce to ai kila ita gwamnatin ta riga ta yi nazari kamar nan ya dace da shi inda aka ba shi yanzu to ni wannan magana ta kama sai in ga kamar tana nuna cewa ko da an kai wannan abun ma kila shi mai daraja gwamna bai sani ba wasu suka zauna suka shirya wannan abubuwa yawa ma tambayar da nake so in maka ko akwai wani zargin da kuke yi yawa kila an bashi abin da kira wrong information kamar an bashi bayani ba daidai ba dangane da irin abin ya kamata shi a ba malam to mu gaskiya abin da muke hasashe kenan ko muke hangi muna ganin gaskiya kamar irin abin da ne na a ce an yarda da mutane an aminta da su hmm. su zamna su yi shawara su rarraba mukamai ga duk wanda ya dace a bashi a bashi mm. aka zo wurin ba malam suka zo suka yi wannan wanda yake shi yasa haka ji ina ƙara jaddada cewa mai daraja gwamna ya duba mana wannan matsayi da aka ba malam mm. eh. kuna wannan ko aika wannan sako ne ga ainihin shi mai daraja gwamna mm. daga ƙarshe wani irin ko kira za ku sake mashi ko jaddada mashi muhimmancin malam a cikin wannan tafiyar ta ainihin jam'iyyar shi Allah la hakikanin gaskiya duk abin da zan gaya maka game da malam to mai daraja gwamna ya hi na sani ne domin kusan ga yadda muka gani mu a zahirce ga yadda malam yake cikin zuciyar mai girma gwamna da amsa shawarwarin malam da sauran wasu abubuwa da in za a yi abu mai girma gwamna ma yakan sa a kira malam domin a yi tare da shi don haka ba za mu ce ko eh, mu nuna cewa ko dangantaka kaza ko a'a mai girma gwamna ya yi mu sanin muhimmancin malam ga siyasar pdp kuma ya san irin gwagwarmayar da malam ya yi da irin wahalhalun da malam ya yi da irin tashi faɗin da ya yi game da a samu a ci wannan nasara kuma alhamdulillahi gashi Allah ya sa an cimma nasara kamar misali idan ko ƙorafi bai karɓu ba fata ake ba to kamar menene mataki na gaba da za ku to mataki na gaba wanda za mu ɗauka kamar yadda na gaya maka can baya gwamnati faɗi gare ta ba mamaki ba mamaki gaba kaɗan insha Allahu za a diba muna wannan koke da mun ka yi tun da yanzu an ka fara wannan tahiya Eh, za ku ci gaba da tahiyar dai a haka nan misali. Insha Allah muna masu biyayya ga mai girma gwamna. Muna masu biyayya ga irin shirye-shiryen shi kwarai da gaske kuma. Saboda haka mu ba 'yan tawaye ba ne. Mun yi ne don a gyara. Ba ku da kuma adawa da gwamnati. Ba mu da adawa da gwamnati ko kaɗan. Muna tare da gwamnati ɗari bisa ɗari. Rajim eh. bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala man la nabiyyu ba'dahu Obada, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ah, sunana Muhammad Awal Haruna wanda aka fi sani da sakatari mm-hmm. kuma sakataren wannan kungiya ta Abul Mustapha Mobilization kimanin shekaru goma zuwa yanzu da suka wuce na'am ah, sakatare ga chairman ya dan yi bayanai dangane da a ah, korafi za a iya cewa na matsayin da ainihin aka ba shi ainihin malam abul mustafa kamar me za ka ƙara dangane da irin fafutukar da shi malam ya yi a cikin wannan tafiya ta gurguje shekaran jiya na zo shi wajen malam abul mustafa din sai ni ga wasu sun zo amma abin da ya bani mamaki abin da suka haɗi sun zo ne jaje ba wai jaje ba wai sun zo ne taya shi murna an bashi wannan matsayi ba na part time member a hukumar alhazai to yan adawa ne ko Ba bayan adawa ne yan jam'iyyar PDP ne waɗanda kuma sun yi gwagwarmaya a jam'iyyar PDP to sai malai ta a ba jaje za ku yi min duk abin da yake mafi alheri Allah ya sani sun ce malam riƙe tawali'unka mu dai jaje mun ka zo ma a zahiri abin da mun ka gani shine ya kamata mu yi ma jaji so wannan abin ya bani mamaki kwarai da gaske kuma ni kan kaina bayan sun tashi na ce to akram kalla ni ma jajen zan yi matsayina na sakatare um, kamar akwai abin da kuka buƙaci misali a yi mishi sai lissafin ya canja to da abu na farko malamul mustafa a gurguje duk wani dan pdp a zanwara ya san menene siyasa da aƙida ta malam abul a mutum ne wanda yake jajirtacce kuma a cikin siyasar jam'iyyar pdp mutum ne wanda bai taɓa raba ƙafa ba a ce ya raba ƙafa yana nan bai taba ba mai girma gwamna ya sani sannan ba dare ba rana a inda yake zaune amma cikin guso local government da sauran jiha ko ina malam abul mustapha za a gan shi ya tafi wajen hidima don jam'iyyar pdp ta ci nasara to kuma allah ya kaddare an ci nasarar abinda kowa ɗauka yake hasashe shine ɗimbin magoya bayan da suka raki malam a cikin wannan tafiya za su samu wani abun nan da za a cewa amma malam wanda za su ji farin ciki da kuma ƙara dagewa wajen ganin mobilization na mutane sai gashi yanzu gwiwoyin kowa sun yi sanyi wato kenan dai a matsayin da aka bashi kamar ya kasa eto eh eh an ce kamar ya kasa part time member a hukumar alhazaiwa part time member a hukumar alhazai shine zaka zaka diba shin menene ma part time member a hukumar alhazai akwai full time member to part time member hmm. ko kai sai a tambaya menene ma part time member a hukumar alhazai hmm. to yanzu a gurguje um, wani kira kuke da shi ko shawara ga mai girma gwamna mai duba yiwuwar canja wannan matsayin to alhamdulillah ni abin da nake gani mai girma gwamnati kila ma bai san da kila an kawo mai abun ayyuka sun mai yawa ya sa hannu bai san da cewa an ba malam an sa sunan malam abul musafa a wannan matsayi na part time member to amma kafin wannan kun ainihin bi abin ta ainihin cewa ku bi hanyar da kamar matsayin hitu kamar ta bangaren shi ainihin mai girma gwamna a can a fakaice misali ku je cewar shin lalle abin daga wajen shi ne ba daga wasu 'yan kan shi ba alhamdulillah tsarin da mai girma gwamna ya ka bi tsari ne wanda yake mai kyau domin in ka tafi ko ƙofa gidan mai girma gwamna ba za ka isko mutane ba taron 'yan siyasa da sauransu Ba mai girma gwamna kowane lokaci za ka same shi yana ƙoƙarin menene jihar zamfara za ta yi ta ci gaba don haka kullum cikin waɗannan ayyuka yake mahi yawanci a irin waɗannan kafofin watsa labarai mai girma gwamna ya samun labari in ya nasu shi yasa muka ga ya kamata mu yi unhwani da irin wannan dama ta kafar watsa labarai domin mai girma gwamna ya ji koken mu ya ji koken ɗimbin al'ummar magoya bayan abul Mustafa. wanda mahi yawanci ma cewa suka yi yana da kyau malam kamina mai girma gwamna matsayin nan dai baka buƙatar shi domin an sa ta tamkakkaiwa ƙarshen siyasar kani amma kowane lokaci ka san shi malami sai ta kokarin da yin kwana duk da mu da kusa da shi mun san lalle akwai damuwa ba ku ganin cewa um, kamar irin abin da ake cewa abu da yawa mutuwa ta zo kasuwa ito eh gwamnati tana da haɗi sannan kuma gwamnati tana da haske haɗinta daban haskenta daban to mu hasken muka bukata tunda akwai hwaɗi ya kamata a bamu haske mu ma ya zamanto in an ba malam haske shi ma sai ya haskaka kaga kamar mutum ne yayi wanka in yayi wanka abin da aka bukata ya wankan yayi kyau har yayi kunwa to kunwa in ya watso shi kaga zai shahi kowa to amma sai zaman to kayi wanka babu kunwa kunwa ko dai turare kunwa ai to ba sai ka sa sabulu ba ya abun ga to in ba kunwa to Allah ya sa a dace to amin